ɗaruruwan mutane ne daga ƙauyuka 21 na ƙananan hukumomin jere da kwandiga da ke jihar borno suka yi gudun tsira da rai zuwa garin maiduguri sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan ƙauyuka da ke makwabta da su kwanaki biyar kenan wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye da ake kira alo wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara da kuma raunata wasu da dama yayin da suka dinga bankawa wasu gidaje wuta ganin wancan hari ne dai ya sa mutanen da ke makwabta da wannan ƙauye na alo suka dinga gudun hijira don gudun tsira da da rai waɗannan mutane dai da suka samu kansu cikin wani halin kakani kayi sun kwashe kwanaki hudu ne a wani filin Allah ta'ala wadda kuma suka hada da mata da ƙananan yara eh, ya suna malami a ah, kiro magwani me shaurar ne suka kamo a nan abinda ya sa garinmu na yawuri mainari gaskeri ko kafin alo wannan in ka tafi garin ba kowa duk sun gudu yanzu iyalinmu babanmu kakanmu iyamu matanmu duk wajen da suke ba mu sani ba anan ne za mu kwanta anan ne za mu wuni mu ba ku kwana ba saboda yanzu haka nan a jeji muna kwana wallahi tallahi cikin kashi da cikin mangura haka muna kwana kamar ba ku tsoron wani abu ko maciji ko na abu ya ji maku ya rona ta ku haka gara ci da wani dabbobi su cinye mu mu mutum a cikin mu za su zo su harbe mu kamar kun zo daga ya wuri kamar kuna ku zo wannan gari a jejin nan mun bi dubu biyu gashi hajji na ganin ki a nan kamar me ka kuna eh ta abin da muka hoto wannan a alau suka kone da wuta ga mutane ma da yawa a cikin wuta wanda aka harbe su babu da wuta ya fi ishirin shine mu ma hankali mu ya tashi muka fita muka bar garin kin zo da ki ne na eh na zo da mama na da yara na ku nawa ne eh da mijina mu hudu eh da akwai kisha na kuma to ga wata ma bayan ki ko ita ce to za ki gaya me ya kawo nan ya kawo mu nan shine an kone mu da wuta da mijina da kir mun fitar da kanmu muka zauna mun zo mu zauna a cikin nan kwanan ku nan gashi na ganki ma da goyo ko eh kwanan mu ya kai hudu a nan wannan sanyi kuma duk kina tare da wannan yaron a bayan wallahi talle a cikin nan da yaron nan a bayana to abinci fa da ruwa wajen wanka haka da sauransu kuna samu kuna yi kuna samu abinci abinci ma da kir muna samu da kir muna samu ruwan ma da kir a yammacin jiya ne dai gwamnatin jihar Borno ta ziyarci mutanen da ke tattare a wani fili da ake kira federal training center wadda ta kai ma gudumawa ta kuma alkawarin kwashe su zuwa wata makarantar primary inda ta sama masu kayan agaji kamar yadda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno barista kaka shehu wanda ya jagoranci tawagar ke cewa kasan mutane ne wanda suka bar ƙauyukan su da ɗaya ne shine gwamna ya ce a nema musu kayayyakin masarufi shi yasa muka nema wayannan barko na rufuwa guda 2000 shinkafa buhu 200 barabisko guda 100 man gyaɗa jarkan guda 100 da taburma kusa kusan guda 600 da kuma magi katon 100 kuma muka zo muka ba da hakuri akan inda suke nan bai dace dan adam ya zauna a nan ba shine malamin headmaster da yake kusa da nan ya dawo shi ma wanda ya taimaka za su kwana a gunshi kuma muka ba da kuɗi muka yi kwamiti kan gobe kowa da kowa a mayar da su gidajensu a ba su kayakin abincin na ba su hakuri su koma gidajensu kuma mun zo a madadin gwamna muka yi saboda shi gwamna da yana nan kuma kun san shine zai dawo kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno barista kaka shehu kenan ke bayani kan matakan da suka ɗauka da kuma irin kayan agajin da suka samar ma waɗannan mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya